Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kasa gudanar da zaben fidda gwani na masu takarar kujerar gwamna da ta shirya gudanarwa a ranar laraban nan a jihar Niger Najeriya. Wasu daga cikin 'yan takara ne dai suka buƙaci masu kaɗa ƙuri'ar da su yi amfani da katin zaɓe ko kuma National ID Card wato katin zama ɗan ƙasa ko kuma e-passport domin kaɗa ƙuri'ar tasu. al'amarin da ya raba kan 'ya'yan jam'iyyar ta PDP gida biyu, jigon PDP a jihar Niger. Wato tsohon ministan ƙasashen waje na Najeriya Alhaji Abubakar Tanko ya ce ba su taɓa ganin tsari irin wannan ba. Tun da muke zaɓuɓɓuka ba taɓa cewa wani delegate kawo shaidan cewa shine zai zaɓe ba abin da muka yi a da shi ne chairman na, na local government shi zai identify delegates nashi lauyan pdp a jihohin arewa ta tsakiyar najeriya barista Isiaku barau ya ci tsarin bai saba wa kundin tsarin mulkin ta pdp ba shi delegate da ya zo zaɓe ko shi waye ma'ana ko national id card ko katin zaɓen kansa ko membership card ko kuma ah, driver license tunda sun yi tafaki sun yi da'a yi haka ɗin. ya yi daidai I adalci it. Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin masu kada ƙuri'ar zaben 'yan takarar da suka halarci zaben kafin a ɗage shi. Sunana Alhaji Murtala Bangi. Maganar gaskiya daga zaben nan bai yi daidai ba. Domin yau mutane sun baro hidimominsu sun baro ayyukansu sun zo domin su tabbatar da cewa an yi zaben nan lamun lahiya kuma ba da wani tanzuma a cikin Amma saboda wani selfish interest na mutane ainihin wasu 'yan takarar daga ciki wanda suke ganin ba su da nasara hannunsu sun dauki cewa sai dai an kawo wasu eh, takardu sunana muhammad awal mai rago kwantago eh wanda matakin mai kyau ne saboda jam'iyyar pdp jam'iyya ce wadda take da tsari wadda take da dokoki sannan mu 'ya'yanta ne muna biyayya ga wannan tsarin shugaban pdp a jihar niger barista tanko beji ya ce za a gudanar da zaben a ranar alhamis din nan delegate delegate dole sun zuzo da katunan su na fati ko na zabe domin a duba a san lele su ne kuma an yadda da shi an ba su yau su je su kawo gobe za a yi zaɓe. to wannan yana cikin doka na jam'iyyar yana ciki wasu na ganin sabon abu ne a'a tsohon abu ne yau dai ake yin ta nan shi yasa suke ganin sabon abu ne amma mu mun san ta ai mataimakin gwamnan jihar Bayelsa Lawrence Obara Wario da PDP ta turo jihar Niger domin gudanar da wannan zaben ya tabbatar wa manema labarai cewa za su warware duk wasu matsaloli da suka yi tarnaki a wannan zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.